ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون حقيقه mun aika wa samudawa ɗan uwansa a cikin nasaba annabi salihu akan ku bauta wa Allah shi kaɗai sai gashi bayan ya yi musu da'awa sun kasu gida biyu ɓangare ɗaya muminai ɗaya kuma kafirai suna rikici akan wane ne akan gaskiya a cikinsu